a jihar bauchi ga misali akwai yanke hukunci tsakanin 'yan jam'iyyar pdp da kuma jam'iyyar apc wanda take kalubalantar nasarar lashe zaben da pdp din ta yi a zaben shekarar bara a dangane da hakan ne jigo a jam'iyyar apc din ya shawarci magoya bayan su da su kasance masu bin doka da kuma umarnin kotu sunana alhaji hassan sharif sarkin arewan bauchi dan jam'iyyar apc a nan jihar bauchi kullum muna wannan kiran cewa a dinga mai da abu a hannun allah a kuma dogara gare shi kuma a yadda da abin da kotu ta hukunta tunda musamman yanzu shine kotun karshe saboda haka kuma magoya bayan mu muna roƙon su da su zauna lafiya ko ta mana daɗi ko bata mana daɗi ba mu yi haƙuri mu dai babban abin da muke bukata zaman lafiya ba jam'iyya ba komai bane kuma dukan mu abokanan juna ne dukan mu yan uwan juna ne muna zaune a jiha daya saboda haka da Allah muke roƙon jama'a mu yi haƙuri mu zauna lafiya kuma eh, fatan alheri ma jihar Bauchi duk wanda ya fi zama alheri Allah tabbatar mana a nata bayanin kan batun tabbatar da wanzuwar zaman lafiya dangane da sakamakon da kotun kolin za ta bayyana shugaban shiyar jam'iyyar pdp a jihar bauchi ya buƙaci zaman lafiya a dangane da irin sakamakon da zai bayyana to na alhaji yayanuwa zainabari shugaban jam'iyyar pdp na shiyar bauchi ta arewa kuma jami'in watsa labarai na jam'iyyar pdp a jihar bauchi to alhamdulillahi A mu jam'iyyar pdp wannan hukunci da za a yi ba shine na farko ba to wannan shari'a ma ta babbar kotun koli kuma abin da zan kira wa al'ummar jihar bauchi sai addu'a domin allah shi ya san me zai faru a fatan mu shine idan an yi wannan hukunci jama'a mu ci gaba da addu'o'i da goyon baya a gwamnati allah ya ba mu zaman lafiya a bauchi da ma najeriya gaba daya a halin da ake ciki kuma gamayyar kungiyoyin farar hula sun gudanar da taro a sakatariyar 'yan jarida a bauchi domin yin kirawa matasa da kuma 'yan siyasa dangane da muhimmancin zaman lafiya sunana abdulkadir abdul na zo ne a ƙarƙashin jagorancin ƙungiyoyi guda biyu da suka haɗaka wadda suka haɗa da arewa youth mobilization initiative da kuma mass mobilization for voting wisely mun gudanar da wannan taro na manema labarai ba don komai ba sai don wayar da kan matasa domin shi ne babban huruminmu dangane da kan sakamako da kotu za ta zartar a gobe litinin 20 ga watar januwari 2020 daidai kira da nake wa matasa shine su sani fa ita kotu dokar ƙasa ta samar da ita sannan kuma hukunci na kotu ne kuma a zahirin gaskiya shine muna kira ga 'yan siyasa don allah duk abin da zai kawo tashin hankali mu iya kokari duka fatis muke wa wannan kira a yi iya kokari a guje shi abdulwahab muhammad muda amurka daga bauchi a najeriya